babu babin jami'un hizbati abinda ya tara kwadan lada fil musibati na musiba haddazani ya ya an malik an abdurrahman ibn qasim ibn muhammad ibn abi bakari anna rasulullah sai qala annabi ya ce li izzal muslimina al musibatu musiba bi tarashina musiba rashina yi izza ta girmama ga musulmai bi masa'ibihim ga musibobinsu annabi ce in wata musiba ta same ka annabi ai ya tabbata dan adam na ko kuma ya tabbata mutuwa ana yin ta kuma ya tabbata wata rana shi ma mutuwa zai to kuma ga annabi rayuwa ta yi rahama ce ga al'umma Allah ya ce ba zai azabta shehu matsawon manzo Allah na cikin mu matsawon manzo Allah na cikin mu Allah ba zai mun azaba ba to kaga rayuwar manzon Allah alheri ta a cikin mu to saboda haka ashe idan abu wanda alheri ya rasu kamar yanzu mallami ya rasu kaga an samu ni gibi babba to kaga rasu annabi wani gibi ne babba an ga samu a cikin musulunci to shine annabi ya ce duk wanda wata musiba ta sama bayana to ya tuna musiba rashin annabi bisa gaban ƙasa. ita an mahi girman musibar da ta samu musulmi da musulunci sai duk wata musiba da an ka same ka da ita to sai ta sauƙaƙa wadda zani an malikin arabi a tamni abi abdurrahman an ummi salama da zaujin nabi sai anna rasulallahi manzo Allah sai ƙara annabi ya ce ma a asabanu musibatun duk wanda wata musiba ta samai faƙare ya hodi kama amara Allah tamkar da Allah ya horo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hodi wa karmata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah mun ka hito kuma gare shi muke komawa abin da ya bamu nashi ne kuma abin da ya amsa nashi ne Allahumma ajjuni fi musibati Allah ka bani lada ga musibar gada ka kaddaro Allah musibar gara ka kaddaro min Allah ka bani ladarta wa aqibni khairan minha Allah ka biyo min da abin da zai zamo wa alheri he da wagga musibar da ta samu ka bani abin da ya wanga abu da ya kubce min to annabi ya ce mutum duk ba zai musiba ba za ta same shi ba farkon lokacin da musiba ta samai abinda farkon abinda zai a cikin baki ne hudin wagga kalimar illa fa'ala Allahu zalika bi face Allah ya aikata mai haka lalle sai Allah ya aikata mai haka faƙarar ummu sarama ummu sarama ta ce farin ma tufe abu mata. yayin da abu mata ya mutu ƙultu zalika sai na faɗi ga kalimar to amma bayan na haɗe ta ba wai ina tambaba ba ba ina tambaban maganar annabi ba na tabbata gaske haka nan ne amma sai hankali na kama min yaye yaye to wane na zai hwatso min wanda ya shi wane na yake shi wanda zai hwatso min sun makultu san cewa ma khayun min abisa wane ne abisa ga ma wanda zai hwatso min tana dibin wanda zai hwatso min tunda dai annabi ya ce za a samu wanda ya shi to ta tabbatar da lalle tunda Allah ba ta ikon haɗin wannan kaliman to za ta samu wanda shi shi amma sai hankalinta ya nuna mata shin wani na wani ko ya hi mijina wani ya hi mijina wani ya hi mijina ana nan fa qaba Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya biyo mata da manzon Allah eh, bai Abu Sa'id mata so miliyan ba eh so miliyan manzo Allah sai sai ya aiko yana son ta arge to abu na mace sai zace to a sai a haɗa mai yarye ina so ne arge ka To amma a haɗa mai gaskiya ni ina da kishi shi ga wajen mata bakwai gare wannan lokaci to a haɗa mai yawa ni ni ɗaya nake ga na ban saba da zama cikin kishiyoyi ba gaskiya ina da kishi sannan kuma ina da ɗaya wadda lalle ban iya barinta in tafi gidan wani miji in barta na shaƙu da ita to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to babu ko kishin ta dai zai mata addu'a Allah ya mata da kishin ta fa tazawwaja rasulullahi sai manzo Allah ya ta sallallahu alaihi wasallam